daren juma'a daren shida ga watan rabi'ul al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 22 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasid na 52 cikin jeren giyar kasusuwa daga karatun littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بنجد يقام التابسة littafin a siyasar shari'a yana karantar da mu musulunci game da shugabanci da jagoranci da haƙoƙin da mabiya suke da shi akan shugabanni da abubuwa masu kama da haka ibn taymiya ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya saka mashi alkhairi muna ta bibiyar ibnu taymiya inda yake mana darasi a kan hukuncin yan fashi da makami da yan kidnappers da yan banditry da makamantan waɗanda suke gallazawa al'umma suke ta da zaune tsaye a cikin bayan Allah domin kai kan wata gaba inda yake bayani yana cewa lalle shari'ar musulunci ta halasta wa shugaba ya horar ya yi hukunci ga waɗanda suka yi laifuffuka har yake misali yake cewa in ya zamshi miji fa inna allaha kad abaha lirajul fi kitabi an yadriba mar'atahu muratahu nashazat idza nashazat famtana'at min al-haqq al-wajib 'alayha hatta tufiyahu ha'ula'i wa ha'ula'i aula wa ahara in ya zama cewa mace mata aure wacce ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi umarni da a kyautata mata a yi mata alheri a ji tausayinta a yi haƙuri da gazawarta in ya zama ita mata aure Allah a cikin alqur'ani da kanshi ya fito ya faɗa ya ce a dake ta idan ta fandare ta ki bin dokar da ya kamata to ga waɗanda su aikin su dama laifi ne to sai muka mata da hukunta su shi ne anan sai muka ce wannan matsala tana da ƙarin haske da ya kamata ne a kai musamman a wannan yanayin da muke rayuwa wanda akwai mutane da suke ƙoƙarin sijayayya da Allah mahalicci akan wannan hukunci abu na farko da ya kamata mutum ya fara fahimta matsayin shi na musulmi shine Allah ne da kanshi ya faɗi wannan hukunci jama'a ba ma hadisi ba ne, faɗin Allah ne hasali ma ibnu jarir babari da ibnu abi hatim a cikin kitabun tafsir ɗinsa surwaito hadisi da isnadi sahihi amma mursali game da sababin nuzul na saukar ita wannan aya fadan Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafiza Allah ai tace ai ake magana ko sai Allah yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabaji'i sai Allah ya ce wadribuhunna matan da kuke jin tsoron ba za su muku da'a ba za su muku kangara Allah ya ce ku musu wa'azi ai mata nasiha ai mata wa'azi kai mijin kai mata malamin islamiyya ya mata sirka ta mata kowa ya mata wa'azi faizuhun nan jagidi wajiruhun na fai magaji kana da yancin ka kaurace ma makwancinta ka ki kwanciya da ita ka ki hulɗa da ita irin ta mata da mace daga nan ba Allah ya ce daga nan kuma wadribuhun da sai ku dake su ya Allah ya ce ku idan suka rasu ga muku biyayya fala tabghu alaihinna sabila kar kuma ka nemo wani dalili da za ka nema da karfin tsiya kana neman dalili wanda sai ka mata rashin adalci akai ko kuma sai ka hukunta ta da dalili wanda yake na son zuciya to wannan ayar sababin saukatta kamar da waɗancan malamai suka ruwaito ibnu jarir a cikin tafsirinsa da ibnu abi tunu a cikin tafsirinsa cewa wata mata ce iyayenta suka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babanta yake ya rasulullahi kalli abin da ne wannan sinki na yamma mata yata na bashi yata na mutunta shi na bashi yata amma jibin da ya kumbura mata fuska sai annabi ya ce to aje a kamo shi a zo a rama mata haranta ba za a je a kamo shi sai annabi ce ku dawo jibril ya zo da sako shine aka saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'aliki yake cewa aradtu shay'an wa arada Allah shay'an akhar ni annabi wani abu na so amma ba shi Allah ya so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya so wanda yake ya wuri a matsayin ta mata aure a je a kamo shi a zo da shi gun alƙali ko gaban bidiyo in marin ta yi karama sun ci mutuncin da ya yi jama ta rama mai ko ta yafe mushi ko kuma a biya diya abinda manzo Allah ya so kenan sallallahu alaihi wasallama duk da ke hadisin islamin shi mursali ne amma tabbataccen labari yace aradtu shay'an wa arada Allah shay'an akhar ma'ana shi ma kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadin shi na tausayi da kyautatawa da rangwame bai so a ce Allah yanke wannan hukuncin ba amma Allah shi ya halicce mu shi ya san abin da ya kamata ko malamai sun fitar da hikimomi da dama da ke cikin matsala da haka a matsayinka na musulmi ka sallama kawai kar kai jayayya manzon Allah sallallahu alaihi da ya karɓi wannan hukuncin amma fa shi kamar yadda muslim ya ruwaito Aisha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi annabi alaihi salatu wasalam bai taba daga hannun shi mai albarka ya maru wani ko ya daki wani ko ya naushi wani ba ya ce lamra'atan bai taɓa dukan mace ba wala khadiman bai taba dukan almajiri ko mai wanke-wanke ko direba ko yaron ofis ɗin shi ba aisha take cewa illa an yujahida fi sabilillah sai dai idan an je jihadi ne ya tsari kafiri a gun jihadi amma wani mutum a gida ko yaro a ofis ko yaro a kasuwa ko yaro a gareji ko a shagon koyon aiki ko a shagon ɗinki ko shagon wanda ko a ina ne ko a wurin kafinta irin yadda dumu muke da nan ko ka dalla wannan wari mari ka wurga wannan sufana ka jebu wannan da almakashi annabi duk bayan irin wannan sallallahu alaihi wasallam balantana kuma a gida mata da ya duka manzo Allah sallallahu alaihi bai taba daga hannun shi da ke wani ba kuma kaga ba wai ba a mai laifi bane ana yin laifukan to wanda ya kamata kai koyi da shi kai hakuri da haka mun zala sai sai yake cewa masu dukan matansu ba sa cikin zababbun mutane duk mutumin da matan shi za shi bada labari za ta ce ai mugu ne azzalimi ne yana dukan ta to wannan baya cikin mutane za a lissafa matsayin mutanen kirki wanda za ba su daraja a cikin mutane ko ana neman waye za a sa takarar kansila a ce a zabe shi ko ko za a sa ya limami ko za a sa wani ya wakilci an so aure ko shaida a gaba alƙali duk baya cikin wannan mutanen muhimmai wanda kuma an wai ga ba gari ba ce wani bismillah za ta a wannan yana dukan mata bai kamata ba baya cikin mutane na gargadi ba halin kirki ba ne ba halin girma ba ne ina fata mun fahimci wannan da ka shi manzo Allah sallallahu alaihi yadda yake rayuwa da matan shi in ka je ka duba sahih bukhari sai dai ka kala daban-daban babi akan yace babu wisati bin nisa'i babin da ke magana akan jan kunnen da aka yi cewa a kyautata wa mata ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yace ina jin kunnan ku hadisin nan na hadisul wada'i ya sake kulla babu yace babul mudara ma'an nisa babu da ke bayani akan almudara shine kamar abin da mata za su ce munafunci da yaran su nake faɗa cewa wani munafiki ne saboda yana da mata biyu kowace ya je gunci nuna mata yana santa to sai su ce ai munafiki ne ba haka mata suke cewa ba to wannan abun ba munafunci bane sunna ne almudara kowace ka je wurin da ka kyautata mata kai magana da ita mai kyau ka nuna mata babu kowa sai ita ba sai ka soki wancan ba in ka je gunda ita ma kai mata haka almudara kenan wato ka zama kana da fuska biyu ko baki biyu <laughs> ko mun gane su a kuma ta wannan munafurci ne suke gani shi Allah ya shirye su da mu gaba daya Bukhari ya kare babu yace babu husnul mu'ashara ma'al nisa ko ma'al ahal duka sai da ya kawo hadisi aka haka kala daban-daban al-imamu nasa'i abu abdurrahman Allah ya gafarta mishi a littafin shi as-sunan al-kubra babban yana da kitabu na musamman wanda aka ware shi daban shine ishratun nisa hadisan rayuwa yadda ake rayuwa da mata ya kawo abubuwa da dama iri daban-daban bayani akan kaunar da ake wa mata yadda ake mu'amalarsa su idan sun yi fushi ko idan suna kishi da sauransu abubuwa masu ban sha'awa kwarai da gaske to wannan haka yake a tafarkin magabata jama'a ba tafarki ne mai kyau ba shi sa da aka zo wata mata ba ta da miji manzo Allah sallallahu alaihi ta tambaye shi tana so ta yi aure wa za ta aura sai annabi ya fada mata ya ce to wani ne da kika ce ya ce yana son ki wani ne baya aje sanda shi da kafa da shi akwai duka bugu. wani kuma matalauci ne bai da komai wani za ki aura na bai ba ta shawara ki ki auri wani mana kake auri duka waɗannan guda biyu kake auri mijin da bai da komai wanda ba zai ci da ke ba ba za ku ci soyayya ba kar kuma ki auri mijin da aka samu labarin cewa azzalimi ne yana dukan yayin shi da matan shi kake aure shi ina fata mun fahimci wannan to ire waɗannan suna nan da yawa shi yasa in ka kalli kamar hadisin da bukhari ya rawaito da manzo Allah sallallahu alaihi aka ce yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'bi dara wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama kada ya cutar da makwabcinsa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ci gaba da cewa wasausu bin nisa'i khaira ku yi mata alkhairi fa innahunna khuliqna min dhil'in a'awaj an halice su daga ƙashin haƙarƙari lankwashashe na can sama ya ce wa inna a'awaj shay'in fi dil'i a alaku mafi lankwata a cikin wato ƙashin haƙarƙari na can sama annabi ya ce inda za ka tafi ka ce wai kai za ka gyara ta ba za ka yi gyara ta ba sai dai ka ji daɗi da ita ku yi zaman lafiya taimaka abinci ta sa ka jin daɗi ka yi dariya ka yi annashuwa wata ta baka haushi amma sai dai ka kura ka barka a yadda take da nan ba za ka iya miƙar da ita sambal yadda ake maza ba za ka iya ba haka Allah ya yi mata to ka bar su a yadda Allah ya yi su da nan in sai annabi ya ce in ce sai ka miƙa da ita ku sai dai ka kakkarya ta sai dai sai ka sake ta ko ku zama ba ku zaman lafiya ai ta fitina rigingimu gidan ya lalace ba a yi wa mata haka to shikenan da malamai suka kalli waɗannan nasoshin da ire-iren su mata waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ce ko sakin su za a yi ba sai an kyautata musu ko an dora ko an ga kan sujul bakara tun daga fadin Allah lillazina yuluna min nisa'ihim ko har zuwa inda Allah subhanahu wataala yake magana akan atalaqu ah, maratan ah, fa imsakum bi ma'rufin nam aw tasrihum bi ihsan shi yake nema fa imsakum bi ma'rufin ko dai ka rike ta da kyau a bisa abin da shari'a ta sani mutunci ya sani aw tasrihum bi ihsan ko kuma ka da ita rabuwa ta kyautatawa kaga a wajen rabuwa ma haka Allah ya sake cewa وإذا طلبتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان ko dai ku ci gaba da riƙe su a bisa kyautatawa ko kuma ku rabu da su a kyautatawa in an saki ma kenan da aka ce marji'uhunna ku ba su mutu'a alal musi qadru wal muqtir qadru za ka saki mace ba koranta za ka yi ba sai ka dauki wata dukiya mai kyau sai ka bata idan kai mai wadata ne sai ka to gidan da kike ciki shikenan na ban miki mota da kike hawa na ban miki ko kuma ga miliyan biyar ki kawo account number a san miki account shikenan sai ki je ki wata harka da zaki to kai ma kai za a cire wannan kuɗin in kana da ruwa kaga sai ga gara kakura a ci gaba da zama haka nan ana tsanya juna in wani da haka dai kana ganin gara ku to kaga wannan abin zai rage mata wannan damuwa ta samu wani abin yi in kuma kai tallaka ne ustazi ne ka ɗauki bulugul maram riyadu salihina da sabon alqur'ani da wani memory card da karatukan malam jafar a cikin da kamata. ce to ke ki je ga wannan ko kuma haka ba alal musi kadur wa alal muqtir kadur mata'an menene haqqan alal muhsini ko haqqan alal muhsini wannan wajibi ne akan dinda kyautatawa dole ne ba wai zaɓi ba ne da dukkan waɗannan ayoyi da irin faɗin Allah ya da jina mun lahi lakum an tare kun nisa'a karha bai halatta ku Mallaki mata da karfin tsiya asali ya faru ne a bisa tsarin da suke a jahiliya mutum ya gaje matan da baban shi ya mutu ya to amma hatta musulunci bai halarta kawar mace da karfin tsiya a ka ce sai ta bawa da kai ko ba ta sanka. Allah subhanahu ta'ala a nan ma ya ƙara cewa ya ƙara cewa a cikin ayar wa ashiruhunna bil ma'ruf ku da su a bisa abin da yake kyautatawa to ka kalli wannan nasoshin ga baki ɗayan suna nan da yawa in ka kalli kuma wancan gundarin faɗin Allah da ya ce Buhunna sai malamai suka yi ce to dole sai an kalla an fitar da sharuɗa da dokoki waɗanda za su halatta yiwuwar duka to shi da suka kawo sharaɗi guda bakwai nake so in karanta mana su kamar da malamai suka faɗa sharaɗi na farko aka ce shi duka ɗin haƙƙun liman adda ilaiha haqqaha yana halatta ne kawai ga mutumin da ya ba ta haƙƙinta haƙƙinta na mene na ciyarwa da rabon kwana idan tana da abokin zama da sutura da sauran haƙƙoƙi na mutuntawa idan kana ba da waɗannan haƙƙoƙin to sannan ya halatta haka ce idan maka laifi za ka yi duka ina fata mun gano amma kawai baka kawo abinci baka baka bata wurin zama da cancanta ba baka bata sutura ba wani sai a shekarar da ya mata shi zane abinci ko ba ruwan shi bai aina suke samuwa wanda ya kokari ne ma ce to ga masara ko ga hatsi nan kusa yadda za ku ba ruwan shi da kashin miya ba ruwan shi da abun karya wasu shi dai kawai zai fita je ya zo na gun mai indomi a soya mai da magariba ya tsaya sai ya sai rabin kaza tukunna ya kora ta da madara ta dan ko. mai jaɗin nan mai kaurin da alaji da kuke sayarwa sai ya kora mashi sannan ya shiga gida to kaga wannan bai da haƙƙin ko an mashi laifi ya ce zai hukunci bayi da haƙƙi sai ka zama mutumin kirki wanda matan ka suke cewa alhamdulillah gaskiya mu dai alhaji yana kirki mana suna da abinci da za su ci suna da wurin zama mai kyau kuma kana musu rabon sauran haƙoƙinsu sharri da yake na biyu la yamliku darbaha illa ba'da wa'abiha wa hijraniha fi madja sai an wancan sequence abu na farko sai ka mata wa'azi tukunna in bata ji ba ta sake yin wannan laifin ka kaurace mata in ba ta ji ba duk da haka sannan a kai ga maganar duka wato ba da an maka laifi kawai kana wai kowa ce ka kai mangari ba ba haka amma ka laifi na farko wa'azi za ka fara wancan yake tsoron Allah kin ga abin da ke ba daidai bane ya saba wa ka'ida zaman aure ya saba wa zamantakewa kina so ne mata aljanna su dinga tsine miki kina so ne mala'iku su kwana suna tsine miki ba na so ki zama wannan auren ya na masa da shiga kyauta kai mata wa'azi mata suna da rikka suna da saukin zuciya wajen fahimtar wa'azi nan da na za ka ta sauko ta nuna nadamarta idan ka zo a hankali ana tsaka mata wa'azi idan ta sake bayan wata ɗaya bayan sati uku bayan shekara idan ka zo su kana iya ka kaurace mata ka daina kwana a ɗakin idan aka yi wannan matakin na biyu sannan ba a samu abin da ake so ba to sannan za a kai ga maganar duka sharadi na biyu kenan sharadi na uku tahqiqul muqtadi ash-shar'i muqtada shari lid ya zama an samu dalilin da shari'a ɗin ta ce sai an same shi sannan za a yi duka shi ne mene annushu fandara ba wai kawai don ta yi maka ba'a ko raha ko ka faɗi magana ta musa maka ko ka faɗi ƙarya ta ce ba haka ba ne? ba wai don haka ba sai a sai in ta fandare ba ta biyayya duk abin da aka ce ta yi ba za ta yi ba duk abin da ka ce ta yi dama mace hagu duk abin da ka ce ta yi zai ta ci a'a kowa dai ya sa abin da yake idan matan mutum ta waye gari tana son ta gallaza maka ta kuntata maka wata ma za ta dauki waya ne ko ta kira wani tsohon saurayinta ma ƙarya ne ma ba saurayinta ba dan dai ka ji haushi in ka ce a yi fura sai a yi fati in ka ce a yi to sai a yi shinkafa da gangan za a ƙi abin da kake so to wannan shine annishu sai an same shi tukunna ba kai kuna cikin fira saboda ra'ayinku ya babbanta ka kai duka ba kai ga shago shagon mata na hudu an ya kuna alhamidu alaihi iradatu ta'adi ya zama abin da ya kai ka zuwa ga yin wannan dukan shine kokarin horaswa Latta anini ba cin mutunci ba wal itlaf ko kokarin raunata ta don wani fada ya ce wallahi sai ne miki mugun rauni ko sai na suma da ke tobar da wannan ba na shari'a bane daga cikin abin da malamai suka kwatanta anan cewa daga cikin abin da bai halatta ba shine ka da ke ta a gaban mutane sawa'un baƙi ne ko kishiyoyinta ko abokan zamanta matan yayi da kanninka ko mata da suke gidan haya tare ballantana kuma a gaban 'ya'yanta a ce 'ya'yanta da ta haifa a cikinta kai ne ubansu kuma suka kana duka mahaifinsu, kai ma ka fara kwatantawa ya za a yi ya za ka za ka tarar da naka mahaifin ya duka mahaifiyarka yadda kake ganin ta dinnan da 'ya'ya kai ma kana da mahaifiya kuma ba za ka so a ce wani mutum ko mijinta ko mahaifinka ne ko ba mahaifinka ba a ce ya ci mutuncinta to yin haka ne za ka ga sai a zo wata rana sai ka zo za ka yi dukan sai wani ya taso irin samarin nan na yanzu yana ji da karfi sai ci baba kafa ka saki tun yana cewa baba wala duka ja kai ma duka kai ma in aka samu kuma wanda ke dan hankali ya fita waje ya kira wani ya ce a zuwa wuta amma irin yaran nan na yanzu wallahi wani sai dai ka ji kawai kai ma sai dai ka ji kasu ma ka da kan mushi uwa ba zai kyale ka ba yanzu kawai uwar shi yake kallon ka za a ci mutuncinsa ba ruwan shi da kai baban shi ka kakkatar sa shi zuwa ga wannan laifin ba ana cewa abin da ya gidi ba ne amma kai kaza naka babu kyau irin wannan koda ta kama za a yi duka na gaba malamai suka ce an ya kuna bar mubarrihin ya zama dukan ba duka ne na kawo wuka ba me ma nan duka ghaira Mubari suka ce shine ma tahtamiluhu nafsu adatan shi da abin abin da bisa al'ada ran mutum na iya kwantenin wannan duka shi ne ko kaɗan zungure masa gaya kace dan la gafara ta ko ɗan rankwashe haka a goshi ko kaɗan mun tsire ta a hannu ko kamar da malaman da suke cewa ka kama jefa rigarka wani wanda wani rataye kawai sai ka jibga mata shi haka ko ta rigar sanyi ka wurge ta da ita wannan ba abun mace wallahi ya ishe ta horo za ka zai razana ta hankalin ka zai tashi wata ma za ta fashe da kuka ne ba wai ba za ka je ka ɗauko ta ƙwarya ne ko ka zare bel ko mun gane ko ka ɗauko dorina ka bi ta a guje ba duk ba wannan ake ne suka ce zairu mubarrihin shine abinda ba zai kumbar jiki ba ba zai fita jini ba ba za a yi targaɗe ba ba za a zo ana cewa idan ya kumbura a je ana haskawa da tuttoci da likita ana ganin ina da jini ya kwanta ko kuma a zo ana mata eh, abin nan ana dumawa da ruwan zafi ko ana sa ruwan gishiri da siga ana ana mata karin ruwa ba duk banda wannan can nan kuma na gaba suka ce Allah ya zida ala ashir darabat kada ya wuce bulala goma in ma har ta kama amma akwai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta'aziri fiye da bulala goma mun karanta a baya malikiya su ne suke da jayayya game da wannan amma dai a magana iska fi dacewa kada ya wuce bulala goma wannan koda yaro ne za a yi mawa koda a makarantar islamiyya ne koda a makarantar boko ne dole kama za mu shi horon da ba haddin Allah bane to a tsaya kasa da bulala goma nan shi na karshe malamai suka ce an yi tani ba alwajha ya guje ma fuska ba a yi mari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamari dan adam a fuskarsa domin cin mutuncin karamar babanmu ne adamu alaihi salam sannan wal mawadi'in mahfufa da sauran wurare wanda suke sensitive kamar kirjinta kamar kwankwasanta kamar idaniya ko duk wani abu da za a ce makasa ina fata mun fahimci wani to kaga an ka kalli waɗannan gabaki ɗaya sai ka ga sharɗa ne da za su nuna maka gara maka hakura kawai yaushe wane ne ya taɓa dukan matan shi wanda ya iya kiyaye waɗannan idan akwai da dukan matan shanan da Allah ya mana bayani ko ya kiyaye waɗannan <laughs> in ya taɓa yi mutu ta aliki daga gare cewa eh ya kiyaye ba za ka yi kiyaye waɗannan sharɗan yadda suke ba to za ka gara ka haƙura kawai ka huce idan ta ɓata maka rai sai ka tuna cewa mata sun ɓata wa wanda dare darajar rai kuma ya haƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata su bata mashari duk abin da kake tsammanin an yi maka an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mushi gade a gaya mushi magana da ba haka ba a kulla mushi kutun gwida don sai da Allah da kanshi ya shiga fada sai da Allah ya shiga mushi fadan tukunna Allah ya ce a gaya musu idan Allah suke so to su zauna lafiya in ba Allah suke so da manzon shi ba to su fada a sake su in kuntum tu'minuna wa rasulahu fa inna Allah adana lil muslimin kunna ajran azima idan ku duniya kuke so to fa ta'alaina umatti kunna wa sarukuna sarahan jamila sai da Allah ya faɗa musu cewa za a yi musu gayya fa inna Allah atarabuwa in kallon kuna an yi zuga azwajan khairan min kunna ko ba nan ba karshen da yake cewa Allah da mala'iku da mu'mini duka wa in taza'a dai fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'min wa malaikatu ba da zalika bai duka waɗannan za su gayya don wasu mata kwaya saboda abu suka dinga kulla wa manzo sai islam iri iri har har ya shiga damuwa ya bar musu gida wata guda baya gidan yana waje baya shigowa gidan saboda damuwa iri iri to kaga kai waye kai kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi idan aka cutar da shi sai ya tana sai ya ce laqad uziya Musa akbar min hadha ko akthar min hadha fasabar kaga babu annabin da Allah ya ba mu manzo Allah labarin shi a alqur'ani ina, annabi Musa kowane izibi akwai labarin shi kowane izibi cikin alkurani akwai labarin annabi musa saboda kamantakeke ne su da manzala su sallallahu salama, wajen yawan al'umma wajen daɗe da yana wa'azi wajen fuskantar ƙalubale daga manyan gari sarakuna da shugabanni har a ranar alkiyama ma manzo Allah sai sallama zai ga tarin al'umma nan Musa ya dauka ma al'umma shi ce ko ko zaka duk sanda wani kitar da shi sai ce an yi wa Musa fiye da haka sai ya hakura to ka dinga tana wannan cewa mata sun cutar da manzo Allah sai sallama ya hakura to kai waye kai ba su cutar da kai ba sai ka dinga hakuri din nan ka dinga kau da kai ta malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi yakan cewa in an cuce ka in ka gane karka ma ya Allah ya kai kamar baka gane ba kawai ka kau da kai kai kamar baka gane ba amma ka ce abin da mata suke maka sai ka rama sun sun maka kayan kara za ka musu na na itace to za ka kwana ciki hawan jini zai kama ka da ka shekarun ka ba su kai sittin ba hawan jini ya kama ka za a shirya maka bakarkar shi yadda sai ka dawo kana da damar da ya sa ma me ya sa ma ka girma kai aure da ma ka tabbata a yaro da ya kuma kama. ko mun gani? Allah shi kyauta wata take take nan kwarai da gaske za a yi koma littafin ainihin wato Ibn Qudama al-Maqdisi a wato abin nan kenan eh, littafin shi babban na fiqh al-mughni a cikin kitabun nikahi zaka ga bayanai kare kare da kuma littafin fatul bari na ibnu hajar a cikin waɗannan babuka da aka yi magana akan hulɗa da zamantakewa da mata da kuma wancan littafi na al-imamu nasai ashratun nisa zaka ga kare karen bayanai akan yadda ake mu'amalanta da yadda ake haƙuri da mata Allah ka samu dace da sai mu koma cikin littafin inda malai yake cewa a cikin shafi na ɗari da goma sha hudu da yake cewa وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال wannan neman da za a yi ma 'yan fashi da makami da kuma a yi musu ukuba to haƙƙi ne na wanda ya mallaki dukiya fa in arada humul mala aw musalaha alayhi aw al afu an huquqihim an uqubatihim ala zalika wa lahu zalika bi khilaf iqamati al hadd idan wasu suka yi maka kwace ko suka maka fusken kuɗi idan aka kama su in ka so a yi sulhu ko ka yafe musu hukumar to kana da haƙƙin kai haka kai wanda aka ma wannan sata saɓanin haddin da za a yi musu haddin da za a yi musu dukiyarka da suka ɗauke za ka yi cewa kaya bai in aka ganta ta lalace ko sun halaka ta amma haddin da za a yi musu wannan haƙƙin Allah ne baka da yanci akan shi fa inna sabida sabila ila afwi anhu bi halin shi babu magana afwa inda an kama su Wani sai da imami an yalzima rabbal mali bi tarki shay'in min haqqi ba daidai bane Da shugaba ya tirsasa maka cewa ka yafe wani abin da aka fita da kai a kai ka ga dama ma'ana mashin ɗinka ne aka sace sai aka tarar da mashin da sun riga sun yi watsa da shi sun sai da shi fit abin da ya rage kawai saura inji sai a ce maka to ka hakura kai ba abin da ka samu wake na je ka hakura ko kuma kaya ne da yau aka sace sai aka ga wasu ba a ga wasu ba kar a ce maka ka hakura sai in kai ka gara maka hakura kada a tirsasa maka cewa ka yafi sai in ka ga dama kai da ka mallaki dukiya malam ya ci gaba da cewa wa in kana til amwalu idan ya zama dukiya an riga an yi destroying inta Allah lalata ta bil akli kama abinci ne an riga an ci sun sace kajin mutane sun je sun yanka sun ci ko sun sace naman ragon layya sun ci ko kuma kuɗi ne sun kashe wa gairi ko kuma ta hanyar wani abu ne indahum aw inda sarik a wurinsu ko a wurin barawa faqila wasu malamai suka ce yadmanunaha li arbadiha kamar ghasibuna za su biya wannan abun ga masu shi kamar yadda masu kwace ake cewa al-ghasibu gamin lima ghasaba fa huwa qawlu shafi'i wannan shine mazhab imam shafi'i wa ahmada radiyallahu anhuma wa tabqa fil i'sari fi zimmati idan suna cikin kunci ba su da abin da za su biya to suna nan ana bin su bashi ila maisara har zuwa ran da za su samu kamar da Allah ya fara wa in kana zuwa usratin fa nadratun ila maysaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kamar da muka karanta a baya idan ana bin ka bashi kana cikin kunci wajibi ne wanda yake bin ka ya hakura sai ka samu wannan mustahabi ne wato wajibi ne akan shi amma kuma ya tsewa ya maka sadaka mustahabi amma ya jira sai ka samu wannan dole ne ba ya iya wakila wasu malamai suka ce la tujma'u bainal qat'i wal ghurm ba a haɗa tsakanin yanke hannu da za a yi maɓarawo ko ɗan fashi wal da kuma cewa sai ya biya abin da ya saci to huwa qawlu abi hanifata wannan shine magana abu hanifa wa wasu ma suka ce yadmanunaha ma al yasari faqad duna al-i'sar idan akwai wadata tare da su barayin to za su biya amma idan suna cikin kunci ba za su biya ba in suna cikin kunci ya fada akan su wacce magana ta farko ita ce daidai za su biya ko da ba su da shi ana bin su bashi sai in me shi ya yafi wa huwa qawlu maliki wannan na karshen cewa in suna da shi su biya in ba su da shi kenan ya fada a kansu, ita ce magana imam malik rahimahullah malam ya ci gaba da cewa wala ya hillu lissulkani an yi akuza min arbabil amwali ju'ilan ju'ilan ala talabil muharibina baya halatta ga shugaba AS ne ko ciyaman ne ko wane ne ko kuma yan sanda ya karɓi wani kuɗi DPO ya ji wannan ya karɓi wani kuɗi a gun da aka yi masata dan ya tafi neman barayi ce to sai kun ba mu kuɗi mun sha mai za ku ba mu kuɗin sa kati za ku ba da kuɗi da za a yi tracking duk wannan abin da suke ansa bai harasta ba jama'a duka bai harasta ba kuma mu daina ba su mu mutane ku bar ba su ka dinga taimakon dan uwanka yana matsayin azzalimi ko da aka zalunta kar ka sake gara ka bawa Allah ka ce to ni gaskiya ba da abin da zan bayar na ya yanzu kana ana maka sata da ka ji goyen sanda shi kenan kana maka customer kana za a buga kana ina eh to ka zo an ji labarin su alkuru za a sha mai kai mai ka kawo dubu takwas za a sha mai ra'ayin motar su fitan a tafi in za ka in za ka rubuta statement sai ka biya kuɗin siyan takarda sai ka biya kudin da za a kira me suke ce mishi na fayil ko sai ka bada kuɗi an sa a kati na ɗan sanda an kira ko ɗan sanda da ake wanda yake kula da da kes a wani da suke gaya mashi. obane eh, eh, ne eh, ofisa in waye su suka san abu da suke faɗa wani dai kalmomi haka suke faɗa lauyoyi sun fasa da wannan abu sai a ce baya nan sai an kira shi CPO yawwa CPO <laughs> shi za a kira CPO kuma CPO na nan fa yana bacci a cikin ofis ba amma sai gaba da ɗari biyar an sa kati yanzu shi duk wannan an kira shi duk wannan jama'a zalunci wanda suke cikin mu da suna wannan aikin jama'a su tuba su daina ba daidai ba ne Ɗan sanda kamata ya zama kamar da suke faɗa ɗan sanda abokin kowa wannan taken da gaskiya kamata haka ya kamata ya zama jama'a amma abun bakin ciki shine wannan abokantakar mu civilian ba ma jin game da yan sanda wannan shine gaskiya ba ma jin ba ka tare da ɗan sanda ka ji aminci za ka dinga jin tsoro Zaka ka dinga jin tashin hankali in ba 'yan kaɗan daga cikin ba me yasa saboda an same su da abubuwa iri daban-daban na rashin gaskiya da kulla mutane shi. ko bai kawo wannan shi ne lalacewar mu gaba ta kawo wannan domin daga cikin mu ake zaben su a sasa 'yan sanda ba daga sama suke faɗuwa ba da haka kamar da muka sha faɗa duk wanda yake so Najeriya ta gyaru ya gyara kanshi kai ka daina abin da kake wanda ka san ba gaskiya bane ba kyautatawa bane ba aikin alkhairi bane idan kowa ya ka sai a gyaru amma idan muka dinga wannan tazammuri kowa yana wurgawa ɗayan laifi wai ka tattun nafsan faddara biha musu bi mu faɗi yan sanda su su faɗi namu mu talakawa ba laifin shugabanni su ma su faɗi namu attajirai su faɗi laifin marasa wadata su ma su faɗi laifin attajirai maza su faɗi na mata mata su faɗi na maza iyaye su faɗi na ƴaƴa su faɗi na iyaye kowa yana faɗin laifin abokin hulɗa shi ne ko tela yanzu ka je ka ce mai tela mata suna cewa ba kwa cika alƙawari ne ke ƙarya suke ba sa biyan kuɗi ne ma'ana da su da matan kowa na zargin kowa kowa cikin zargi tsakanin shi da ɗayan hedimasta na zargin malamai malamai suna zargin hedimasta to kai ka zargi kanka ka gyara kanka ka bar wani shi da laifinsa idan kowa ya haka sai a gyara za ka 'yan sanda su daina an san kuɗin mutane da sunan za su je za su bi sawun barayi za su bi sawun yan fashi ko wani wanda ma kake gudun shi bashi ko wanda kuka yi wajen rigima da shi ko mijin kanwa kada kai karan shi a ce sai kun ba da kuɗi za a hau mashin a je dan magaji a kamo shi a ce an je ba a gan shi ba ya gudu daga garejin su an ji labarin yana so ba da aka ba da kuɗi za a je su ba a kamo shi kame da ka saukar su ma kafin a fara kitsin ka kashe dubu ashirin sai na amfani wannan ba gara ka je ka je ka wata ka karbu da su ba kawai shi sa tun farko gara ka yi haƙuri ya fi gara ka yi haƙuri ka bar wa Allah domin sai da ka gama shan wahala ka zo ka yi haƙura ba wasu ya ce kowa ya ci ba don wuya zuwa lada ko gaskiya ne wallahu ala <laughs> amma dai gara ka tuba din ka tuba tun farko inda ba sabaru inda sadmatul ula ko alama wannan hadisin ba wasu ya kalla ya yi siya ga wannan karin magana Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa iqamatul hududi kowa ce ka bada kuɗi za a musu hajji wa irti wa tijani amwalin nasu da wajen dawo da dukiyar mutane minhu daga hannun barayi wala ala talabi sariqina kar kuma a ce za a shi kuɗi dan za a nemi za a busa barayi la li nafsihi kada shugaban ya karba dan kanshi wala li jundi ko ya ce za a ba yaran mu wanda za su fita patrol allazina yursiluhum fi talabi wanda ake aika zuwa ga su je su nemo barayi bal talabu haula neman barayi bin sawun su min nau'il jihadi fi sabilillah jihadi kuke ya goyen sanda da ku mobile ku sani fa yakhruju fihi jundul muslimina kama yakhruju haka za su fita cikin musulmai ne kamar da ake fita fi ghairihi min al-ghazwat allati tusamma al-bikar zuwa sauran yaƙe-yaƙe waɗanda ake kiran su albitar a zamanin suke na runduna da ake tafiya wato kamar yadda sojoji za su tafi jihadi haka ku kuma 'yan sandar za ku tafi kamo masu laifi kuma jihadi kuke to jihadi kuma kuna neman ladan ku ne a wurin Allah kar ku karɓi kuɗi a gun mutane inna ma sai kun samu ganima ne Allah da yake zai ba ku lada kuma shi ya halasta cewa ku ci ganima amma ku ce waɗanda za ku kama musu masu laifi bayan an musu sata an musu fashi an musu fyaɗe an ci zarafin su kuma ku ce su kawo kuɗi wani ma yake bada kuɗi haku ga kamar ya muku laifi to wannan kuma kaga kuna ƙara musu bala'i ne akan bala'i da suke ci yunfaqu ala almujahidin fi hadha fi hadha min almal alladhi yunfaqu minhu ala masu kamo barayi za a ba su abin da suke bukata na kuɗaɗe ne na shan mai da alburushinsu da buga wayansu a ba su daga dukiyar gwamnati kamar yadda ake ba sauran sojojin gwamnati fa in kana lahum ikba'u aw ata'u yakfihi in ya zama dama suna da wani budget din su wato wani abin da ake ba su kamar a ce impress da ake ba su ko kuma atsa ko wani allowance da ake ba su yakfihi wanda ya wadace su Da matsala wa illa in ba su da shi hukutu tamama kifayati ne ghazwi sai a ba su abin da zai cika abin da zai wadace su min malil masalihi daga dukiya ta gwamnati wa malil sadukati da dukiyar zakka fa inna hadha min sabilillah Wani ya cikin abin da Allah ya ce daga cikin al-asnafu samaniya da za a ba zakka akwai wa fi sabilillah abin da za a ba sojoji ko yan sanda su samu kayan aiki su ji karfi su bar wa iyalansu guziri su kama hanya su tafi su je su shiga daji su kama yan fashi da kidnappers wannan ya cikin fi sabilillah da haka kar a ce ba za a ba su ba a ce ai ba su da kayan aiki ba su da kaza sai dai su karba a hannun a hannun al'umma jama'a wannan yana daga cikin abin da suke ja mana matsalolin da muke fama da su ƙasar nan gwamnatocin ƙasashenmu sun waye gari ba sa gudanar da abin da ake cewa social service ayyukan da suka shafi raya ƙasa da gudanar da al'umma makarantu babu makarantu da za su wadatar da al'umma da haka dole mutane suka tafi zuwa ga yin makarantu na masu zaman kansu wanda kamata ya ce gwamnati tana da isassun makarantu tun daga firamare da sakandare har zuwa jami'o'i ba daidai ba ne a ce ɗan najeriya misali yana so ya karanta wani ilimi kaza amma kuma babu gurbin wannan ilimin a jami'a ba daidai bane ne yanzu yaran nan namu da suka jarabtu suka so su medicine an ɗauki su da yanzu babu isassun makarantu da su ba su dama su zama likitoci ɗaukar alhaki ne gare su da sai a ce to shikenan a ƙara buɗe makarantun su wadata yadda yaran da ke so ya medicine ya zo gashi nan ya zo ya likita inda an dinga yin haka shekara ashirin baya da zuwa yanzu method din da ya rujin wannan pretense da yake da shi wannan wannan ah, armashin da yake da shi da tana ya rujin da shi da an waye gari ba wata ba wani kayan gabas bane kowa ma ya zama likita shikenan kamar yanzu misali mu malaman makaranta muna da wani alfama ta musamman ba mu da ita saboda mun yi yawa me yasa saboda makarantun da ke yayi malaman makaranta sun isa sun wadata to haka ya kamata shi ma medicine da pharmacy da engineering wanda yake san shiga yanzu ba akwai gurbin dan haƙƙin sa ne a matsayin shi na ɗan Najeriya kun ga yanzu makarantun jami'o'in ma sun yi kadan an fara bude private ga su tun ana jin labari a kudu sun fara zuwa arewa za a waye gari yanzu nan gaba za su zama suma yadda kaga ana yin makarantun nan na firamare da sakandare kowa ya samu wani an kwamfutar gini kawai ya rubuta suna ya yi hoton apple da mota da kafar doki da waye ya sa yara ciki sai an zo ana yin jami'a haka ba tun daga shi ne misali yanzu an fara yin kwalejoji na education an fara yin waɗannan health technologies ga sunan sun yawa a garin nan kawai na ga sun fi guda ko mafi yawan su ba su da accreditation mafi yawan su ba su da itimad sannan suna an san kuɗi a kun yara ba ɗan kankani ba dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da hamsin yara suke biya fa saboda sun jarabtu suna so a dinga ce musu likitoci suna so ko da yayi ko ta bayan banki sai sun zama 'yan asibiti ko mun gane wani irin bala'i ne wannan jama'a to kaga haka wutar lantarki ta gagara ta gagara dole mutane sai kuma su yi janareto su yi emesu eh, eh, shi makarfi ya gaza san da ya gwaza yanzu aka samu dabarar nan ta sola ana ta yi dabaru iri daban-daban domin dole bukata ce ta dan adam na ta suke haka ruwa aka kuma ana yin a yi bohol a yi rijiya a yi burtsatse a yi wane ne saboda babu na famfo haka tsaro da babu tsaro ne yanzu duk gashi na anguwannin waɗannan sun zama kamar gidajen yari kowace anguwa an katange an yi gate ba shiga sai an za ka shiga sai an san waye da shiga waye da fita saboda kowa sun zama sun suke kuke ba kanku tsaro kuke ba kanku ilimi kuke ba kanku wuta da ruwa to nan gaba ma sai kun ba haka asibitoci ga nan private sun fi na gwamnati yawa da kemis suka yi yawa aka zo aka wayi gari waɗannan ɗan islamic kemis su ma suka danno da karfin su su da wanda ya iya da wanda bai iya ba duka tunda mutane suna buƙatar magani dole wani zai shiga rediyo kawai ce ku zo zan baku magani kaza da kaza da kaza wani abun mamaki da kullum na shiga Kano na kan na kan nuna wani da Allah ya baka gani AKTH asibitin nan na Kano wanda shine ɗaya yake da nan Ahmadu Bello Teaching Hospital Malami ne Kano ga nan da ka shiga Kano tsallake titi gashi na ana sai da maganin gargajiya ana ta ana ta sai da su ana ana ihu ana kira sai ga mutum ya fito daga cikin asibitin ya sai maganin gargajiya abun mamaki wanda zai je ya sha ya lalata mishi hanta shi bai sani ba me yasa saboda tsadar da ke cikin asibiti da kuɗi hala ya shiga ya wuni bai ga likitan ba ko ya ga likitan likitan bai ga mishi wata magana ta zo a gani ba ko a rubuta mishi test test ta hanyar kuɗin da zai yi ko an ce sai an yi tiyata sai an yi kaza yana ɗan lako titi kawai sai ga wannan kawai ya ce uku ɗari biyu basir ko zaki asuba waye waye waye ya da samu dole ya gwada wannan sai ba ɗari biyu sai ya sha ko magani ecological belief ne idan ka yadda zai maka aiki sai kawai ya yi in dai zuciya ka tariya maka cewa zai yi aiki zai ka kawai maka aiki kaga wannan akwai wato abun ban takeici da ban mamaki ba ina cewa babu ce maganin gargajiya bane amma ka duba irin wato yadda suka dawo har suna suna mukabalantar jura suna muka tsakanin orthodox da wannan tradition na to haka gaga sunan yanzu ko ina an bude islamic chemist ko mafi yawan su wallahi tallahi yanci da bugudanne ne kuma ya sana'a da zai ne kawai sai je sai sai ya kawai kuma islamic chemist shiga cikin gonar ganye kawai cikin yadda ya gani kawai ya ciro ya zo ya busar da shi ya dandaka na rantsi da Allah ko wanda maganin ba da suke hada sun siyo paracetamol sun zuba a ciki ko Viagra maganin da su ba mutane ba mutane sun jarabtu da maganin karfin maza ba sai ya je siyo Viagra a kemis ya dandaka ya sa a cikin wannan garin saiwa kawai hada maka je ka ce ka je ka ci nama ko da siga ko da ci da shayi ba madara ko ba je mai kana ci kuma sai ka ci ka samu karfin da kake ne wani suna yin wannan saboda ana ana play da psychology mutane din da ya dawo wannan shine gazawa a hukumance da hukumomi suka gaza wajen wato expanding din social structure din da kuma kun ga wannan jama'a wannan wannan abin ko idan ya taso ko a jibi kare shi ba yana mana baki bane kalli duk abin da yake faruwa yanzu a kudancin Najeriya alhamdulillah mu nan arewaci saboda tasirin addini da kuma an dana an ga cewa abin bai da amfani baka bukata sai maka wa'azi yanzu an ji muka zanga zanga ba ta take baka bukata wannan wa'azi kai ma ka san ba ta da kyau kin san ji rabin da aka yi a garin nan ba ta da daɗi ba ba wanda ya kara mai abin nan marmarin marmarin sakewa tun da aka yi na post election din nan har yau ba wanda ya sake marmarin sakewa to to amma idan aka kuntata wa al'umma kunci yin kunci suka shiga cikin bala'i ko za su waye gari ba sun zama a dankiya ba su damu ko su mutu ko su rai duk ɗaya ne ma a to a lokacin ku da kuke da maslaha a rayuwa za su ga to bari su hana ku rayuwa ku shugabannin da ku masu kudin da waɗanda suke ganin sun sun tsira yanzu a Lagos ɗin babu abin da ba ya barna ba dukiyar gwamnati dukiyar yan kasuwa dukiyar attajirai dukiyar yan siyasa hatta gidan sarkin Lagos sai da suka shiga suka saci kuɗi suka kona suka yi kaza gidan TV gidan kaza duk wanda ake jin haushin shi cewa attajiri ne sai a je kai a kura dukiyar shi amma a haka zaka ga idan akwai wani attajiri wanda shi ya kasance a cikin dukiyar shi yana bayarwa lissa'il wal mahrum da ba a mishi wannan barna ba saboda ba a jin wannan haushin akwai wani bakin ciki da haushi da talaka yake ji idan baka san mishi abin da kake da shi ni zaka ce ka ba da zakka kai sadaka kai kyauta ka ba makwabta ka ba yan uwa da dangi saboda ka rage musu wannan bala'in da suke ji cewa dan ne kai zaka yi arziki su ba zai ta dan adam hasara da keta to wannan abin ko jama'a idan ya kai makwarar shigo to nan jira dole fa sai an shiga cikin tetayin da ba sani ba ba wallahi jama'a ba a kawo wajen bane hayin da shi yasa amma wallahi can aka fuskanta ba na faɗa wani magana wajen in zuga wani bane ko na ina faɗan abin da na sani ne a karance kuma duk wanda ya karanta tarihin al'ummomi ya san wannan idan al'umma kunci ya musu kunci suka rasa yadda za su to za su za da tailita kawo maga da muke ɗazini idan kana da mata kana kuɗuta musu kana musu abin da ba sa so kai ka zama azzani suna jin tsoronka wata rana ba mun magana kan ɗa zai iya maka tawaye ba to ta na za a iya haɗuwa duka mutanen gidan a yi mutum, a ci maka mutunci ko su danne kansu ma dukan tsaya gudanar aka yi wannan ina shi ne

ita kwace da kira mai ita kwace da ya kuma ya kwace mai ta zane to shine abin da muke faɗa haka zai iya faruwa jama'a kuma zaka ga idan aka zo yi dama mutanen da ba su da abin da suke a rayuwa su za su yi wannan kuma gwamnati ta tabbatar suka zama haka yanzu kidnapping nan da ake ta yi a ƙauyuka da sauransu ai shi ma sakamakon barin al'ummar ƙauye da aka yi babu addini ba ilimin boko babu tarbiyya aka bar su kara da shekaru talatin arba'in sai suka waye gari ba su da tunani da dan adam ba su da hankali ba su da imani ba su da tausayi za su iya komai ka ji mutum an kama shi ya ce dubu biyar ake bashi ya kashe rai kaga sai ka wannan to dabba ne shi ko kuwa in illa kan al'am in adal to idan gwamnatoci suna son al'umma su bar su su zauna lafiya to su al'umma abinda al'umma suke bukata na basic da ilimi lafiya tsaro da magani a asibiti da sauransu idan talaka ya samu wannan shi ba ruwan shi sai baka kaje kai kake son mulki guje ku mulki shi ne zai ji cikin shi zai cika dan shi zai makaranta mata shi ta je asibiti lafiya lau zai kwana ya tashi da yana da sana'ar da ya san zai yi ko aikin gwamnati ko kasuwanci ku talaka bai da wata matsala fiye da wannan kama ka ce waɗannan ba za su samu ba dole ba zai da kunci a rayuwar shi a haka za a yi ta buridin ɗin ƴaƴa wanda za su zama wato za su tare har zama irin wannan nuisance ɗin da suka zama yanzu dai abin da yake faru a Lagos Allah kare san ya asarar rayuka da dukiyoyin da aka yi a kwanakin nan kuma har yanzu ƙorar ba ta gama lafawa ba har yanzu da ake magana ana a lunguna da sakonni ana shiga ana ci gaba da yin barna ana kashe mutane ana kona dukiyoyi ana kona ababen hawa da sauransu Allah ya tsare malai su cigaba da cewa fa in kana ala abna istabilil ma'khudina zakatu idan waɗanda suke matafiya waɗanda aka musu abin nan wato aka cutar da su din matafiya ne in ya zama dukiyarsu akwai zakka mislu tujja kamar yan kasuwa alladina kad ya ukhaduna wanda za a iya kama su a hanya barayi su kama su fa akhadha imamu zakata amwali to sai shugaba yake to ku ba da zakkar da ke cikin dukiyar wa anfaqa fi sabilillahi ta'ala ya sanya wannan dukiya akan tsaro da tsara su ka nafaqatil ladina yatlubuna muharibina, ya baiwa sojoji masu kama yan fashi din jaza to wannan ya halatta ma'ana daga cikin za yi karɓar dukiyar ɗan ƙasa don kare su shi a ce to su ba da zakkar su ko da lokaci da yi ba su bayar in advance kenan walau kanat lahum shauka qawiyya idan ku zama barayin suna da ƙarfi sun yi ƙarfi kamar da boko haram suka yi ƙarfi din nan ya ta ila ta'alifi wanda karfinsa yana buƙatar a zauna zaman teburin shawara ayi sulhu da su fa a imamu min al-fai'i aw al-masalihi aw zakati li ba'd ru'asai sai shugaba ya dauki wani kuɗi cikin dukiyar al'umma ya bai wa wasu daga cikin shugabannin barayin nan dan ya ja su a jika ya ba su kamar wato ta'alifin qulub kenan wana abu zalika li yu'inahu ala ihdar al-baqina sai aka jawo wani cikin barayin a jika aka bashi wata kyauta mai karfi dan ya taimaka ya tona a cikin sauran aure sarki sharri ko kuma dan ya tuba a tsira daga sharrin su fa yadqufu al wanda idan ya fita daga cikin su sauran za su zama sun yi rauni wana abu zalika kuma makamacin haka jaza nan ma ya halatta ya halatta yana abin da ya rufa ya dinga yi kenan idan ku gudu a cikin gudu wani ya bayar ya ce a sulhu ta a ba fulani dan yi sulhu kaga lokacin mutane su dinga cewa ya za a dinga tuba kudin gwamnati ana ba su kuma idan aka ce ga shugaba ya kamata mu san cewa yana da tasarrufi akan kudin gwamnati yana da tasarrufi kudin da suke na gwamnati yana da yancin ne abin da yake ganin maslaha ne da su maslaha nan ba dole kai ke daidai da ra'ayinka ba baka san abin da ya sani ba ko ba hakkinka ba ne da mu dinga iya bakin mu jama'a mun waye gari yanzu saboda tasirin demokaradiyya wai duk abin da wani shugaba ya yi dole sai an yi criticizing sai an ce ba haka bane bai kyauta ba in ya yi shiru bai kyauta ba in ya magana ba bai kyauta ba in ya ce eh bai kyauta ba in ya ce a ah, bai kyauta ba su mafa mutane ne wanda yake za su wayi gari sai ga ana kai abu sun yi magana domin ka kwatanta kai yanzu ko da a facebook ne aka zo aka kasa ka gaba ana ta zagin kai a kake za ka ji kana jin daɗi ba za ka ji daɗi ba to su ma mutane suna da irin wannan damuwar kuma suna son a yaba idan sun yi abin alkhairi sau su gana musu fatan alheri amma duk ba a yi kuma a dawo a ce ba sa kirki rashin kirkin daga gare mu ne jama'a Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa kana haula'i min al-mu'allifa ah, min al-mu'allafati wannan sun zama daga wadanda ake tattalin zuciya su kenan wa qad zakara mithla zalika ghayru wahid min al-a'immati ka ahmada wa ghayri an samu malamai da dama kamar imam ahmad da wani sun ambaci haka fa huwa zahirun bil kitabi was sunna wa shari'a kuma kaida ce a fili bisa qur'ani da sunna da kaidodin shari'a kamar yadda muka karanta a baya malam yace wala yajuzu an yursila al-imam man yad'a man yad'ufu am muqawamatil harramiyya baya halatta ga shugaba ya tura waɗanda suka raunata ba su da karfin da za su iya fito na fito da yan fashin ka a tura yan sanda wanda ba su da makamai ko su yan banga wanda ba za su iya abin da ya kamata ba a tura wanda za su iya wala man yi akubu malam min al ma'akudina a tura kuma wanda zai je a cikin hanci a waɗanda aka kama da a tujjari wa gairi min abna'i sabili wanda zai je idan ya rescue din mutane kuma ya ce sai sun biya shi shi ma zama dan fashi kenan ko dan kidnapper din bal yursilu man min al-jundi al-aqwiya al'umana za a tura da sojoji ne wanda suke masu ƙarfi kuma amintattu illa an yace azzara zalika sai an rasa amintattu an rasa masu ƙarfi. fa yursilu amsala fal amsala sai a dinga duba wanne ya fi dan galmi galmi wanne ne ya fi sauki sauki fa in kana ba'd nuwab sultani aw ru'asa al qura wa nahwihim من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمه ودفع عنه in ya zama akwai wani hakimi ko dagaci ko wani mai anguwa ko wani DPO a ɓoye wanda yake ba barayin nan sirri ko yake siyan musu da hanya in suka je abin da suka samu sai ya zo ƙasa a raba da tunda ka sani zaki wannan karatun ba jama'a a zo a dinga rabawa da shi DPO ne ko wani sarki ko hakimi ko na yake ce mishi jauran wata riga shi yake ba su information shi yake cinna musu mutane su je su kwato a zo ana rabawa ana ba shi percentage ɗinsa to irin wannan wa'arzal ma'khudina bi ba'di amwalihim aw lam yurdihim sai kuma ya zama ya waɗanda aka kama din sun na musu ba komai ku haƙura ga wani abu kuma ku rage zafi a cikin dukiyar su ne fa bayan an sake su ya zo su jaje ya kawo musu wani ɗan wani kayan agaji haka da sauransu a yi ta ɗaukar hoto ana sakawa a gidan TV ana cewa ai mutumin kirki ne ashe kuma a karkashin kasa taimakon barai yake ce fa haza hadha mu zurman min muƙaddamin haramiya wannan zulubin shi ya fi zulubin shugaban yan fashi da anna zalika yumkinu dafuhu ma yunfa'u bihi ba domin shi dan fashin za a iya hana shi da abin da ba za a iya hana wannan ba a gwada shi ke da sulta shi ke da shugabanci halama da shi ake zuwa a security meeting duk abin da aka faɗa a wurin ya ɗauka ya kai musu ga wannan magana ce mai muhimmanci da ya kamata shugabanni su sani shugabannin na gargajiya ne ko 'yan siyasa ne ko shugabannin 'yan banga ne ko duk wani wanda a cikin al'umma yana wakiltar al'umma ne amma kuma a ɓoye yana da alaƙa da wasu mutanen banza ko ɓarayi ko mashaya shi yake taimaka musu in an kama su shi yake zuwa ya yi su idan suna neman victim shi ke ba su hint shi ke ba su bayanai akan mutane wannan ba karamar barna ba ce Allah ka tsare wal wajibu an yi kala fihi ma yi kalu firriti wal'auri lahu abin da yake wajibi shine wannan irin mutumin wanda ke taimakawa barayi yana cikin mutane kamar mutumin girki yana taimakawa azzalimai da hukuncin shi daya da hukuncin waɗanda ke tsaya suna musu gadi idan sun shiga gidajen mutane fa in katalu kutula idan barayin nan sun yi kisa mun ji za a kashe wanda ya tsaya musu akan layi da wanda ke buga musu waya to haka shi ma wani dan sanda ko wani jami'in tsaro a ɓoye shi ma kashe shi kuwa za kashe shi shi ma ala kauli Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa a halin ilimi haka Umar ya faɗa haka mafi yawan malamai suka faɗa wa in akhadhu mala idan sun ɗebi dukiya qati'at yaduhu wa rijluhu yadda za a yanke musu hannu da kafa shi ma haka za a mushi wa akhadhu wa wa in qatalu wa akhadhu mala qutila wa idan sun ɗebi dukiya kuma sun yi kisan kai za a kashe su a kere su shi ma haka za a yi mishi wa huwa ala qawl da'ifatin min ahli ilmi yuqda wa yuqtalu wa yuslaku a bisa maganar wasu daga cikin malamai suka ce za a yanke hannu za a kashe shi sannan kuma a kere shi wakila yukhayyaru baina hadaini wasu kuma suka ce za a bashi zabi a akan waɗannan ya zaɓi wanda ya fi mushi fa hadha laysa bi manzilati alladhi adina lahu mubtida'an wa in kana jurmuhu min a'zami jarai yace wannan ba ɗaya yake da wancan wanda ya ba su izini tun farko ba ko da yake zunubin shi na daga cikin mafiya girman zunubi fa yu'aqabu bima duna zalika shi za a yi mushi sakamako sakamako da abin da yake kasa da nasu wancan wanda shi ne shiga batun farko ya dai ba su dama ne suka wuce ta cikin faɗe shi kuma kamar haka saboda yadda lokaci kure za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa man awa muhariban aw sarikan aw qatilan wa nahwahum mimman wajaba alaihi haddun aw haƙƙun lillahi subhanahu wata'ala li adamiyyin zuwa ƙarshen fadin sa za mu tashi anan Allah ya mu darasi na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh